Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Juma'a kwanan wata 22 cikin watan Oktoba shekarar 2021 kan jawabinmu ya ce ikon samun dukiya ikon samun dukiya inda aka bamu karatu kuma yana daga kubawar shari'a sura takwas aya eh, sha ɗaya zuwa sha takwas kubawar shari'a sura takwas daga sha ɗaya zuwa sha takwas. Ya ce, Ku kula fa don kada ku manta da Ubangiji Allahnku, ku kiyaye umarninsa da farillansa da dokokinsa wanda ya umarce ku da su yau. Sa'ad da kuka ci kuka koshi, kuka gina kyawawan gidaje, kuka zauna ciki. garkunanku na shanu da tumaki suka ribanya, azurfarku da zinariyarku suka karu, sa'ad da dukan abin da kuke da shi ya haɓaka, to sai ku lura kada ku ɗaukaka kanku har ku manta da Ubangiji. Allahnku wanda ya fishe ku daga ƙasar Masar wato inda kuka yi bauta. Ubangiji ya bishe ku cikin babban jejin nan mai ban tsoro kasa macizai masu zafin dafi da kunamai da bushiyar kasa wadda batta da ruwa wato busheshiyar kasa ubangiji kuwa ya ba ku ruwa daga dutsen kankara ya ciyar da ku da mana a jeji abinda kakanninku ba su sani ba domin ya koya muku tawali'u ya jaraba ku don ya yi muku alheri daga baya kada ku ce a zuciya ai ikon da da karfin hannuwana ne suka kawo mini wannan wadata sai ku tuna da ubangiji allahnku gama shi ne ya ba ku ikon samun wadata domin ya cika alkawarin da ya yi ya rantse wa kakaninku kamar yadda yake a yau bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin hadda cewa hadda cewa har yanzu yana daga inda muka yi karatu a kubawar shari'a sura takwas aya sha takwas kubawar shari'a sura takwas aya sha takwas amma ku tuna da ubangiji allahnku gama shi ne yake ba ku ikon samun dukiya domin ya cika alkawari da ya yi wa kakaninku har kamar yadda yake a yau kubawar shari'a sura takwas aya sha takwas amma ku tuna da ubangiji allahnku gama shi ne yake baku ikon samun dukiya domin ya cika alkawarin da ya yi wa kakanninku kamar yadda yake a yau bari ubangiji Allah ya ba mu zarafin moran wayannan furci da addu'o'i a cikin sunan Yesu amin sako akan kan jawabin ikon samun dukiya akwai albarku masu yawa a cikin mulkin Allah don haka yana nufin yanke shawara ce ta hikima don neman mulkinsa cikin cikakkiyar biyayya ga maganar Allah. Idan muka duba littafin Matiyu Sura shida aya talatin da uku, Matiyu Sura shida aya talatin da uku ya umarce mu cewa idan muka nemi mulkin Ubangiji da adalcinsa, to duk wani kyautatawa da muke nema shi ma zai biyo baya. har yanzu kubawar shari'a sura takwas aya sha takwas inda ita ce hada cewarmu na yau kubawar shari'a sura takwas aya sha inda ita ce hada cewarmu na yau ta ce amma ku tuna da ubangiji allah ku gama shi ne wanda yake ba ku ikon samun dukiya domin ya tabbatar da alkawalin da ya yi wa kakannin ku kamar yadda yake a yau kaunataccen ubangiji mutane da yawa suna tunanin cewa rayuwar tsarki ɗaya ce da talauci wato idan mutum zai yi rayuwar tsarki wato mutane suna ga kamar sai an gan shi cikin talauci wannan karya ce ta shaidan kuma, abin takaici ya nasara sa mutane da yawa su yarda cewa idan sun bauta masa wato shi shedan ba za su iya cin nasara ba sai dai tare da bauta masa wato iblis yakan ruɗi mutane shi yasa za a ga mutane suna cewa suna neman asiri a'a suna kaza suna kaza domin kare kansu duk wannan ruɗin iblis ne Kaunacecen ubangiji abin mai da hankali shine shaidan ma ya yi kokarin yaudarar ubangiji yesu kristi da wannan kariyar. amma ubangiji ya ci nasara idan muka duba luka sura hudu aya biyar zuwa bakwai luka sura hudu aya biyar zuwa bakwai za mu ga cewa iblis ya gwada yesu kristi da duk irin gwaje-gwaje da yake mika mana a yau mu ga cewa kaman babu wanda zai iya rayuwa idan ba tare da shi ba kaman shi yake da ikon komi idan aka bi shi shi ne zai ba da wadata da sauransu amma godiya ga Allah domin Yesu ya yi nasara kaunacecen ubangiji har yanzu idan muka duba korintiyawa ta biyu sura takwas aya tara korintiyawa ta biyu sura korintiya ta biyu ku gafarce ni Sura takwas aya tara. Korintiya ta biyu Sura takwas aya tara yana cewa, Kun san alherin Ubangijinmu Yesu almasihu, ko da yake shi madawaci ne, mawadaci ne, amma saboda ku ya zama matalauci domin ku ta talaucinsa ku zama masu arziki. Wato Ubangiji Yesu ya sauke tsarkinsa ya sauke wadatarsa da kominsa domin ya ga cewa ya ba mu zarafi mu zama adalai mu mori wa'annan kaunacecen ubangiji masoya akwai albarka mai yawa a cikin ubangiji yesu almasihu wato duk wanda ya zama na ubangiji yesu ne wanda ya karɓe shi lalle akwai albarku da yawa da za a mora ni baba adeboye na yi shaida a irin wannan wato ni ma shaida ne misalin shine kafin na ba da rayuwata ga kristi na saba cin bashin kuɗi daga direba na don sayan mai a, a motata sati biyu cikin sabon wata za a ga cewa ina neman bashi bayan nan da na ba da raina ga kristi sai na fara sanin uh, ainihin manar wadata kaunacecen ubangiji abin nufi ne shine shi baba adeboye da ya wannan rubutun ya ga cewa ya yi ta wahala reshi kafin ya san yesu amma lokacin da ubangiji ya bashi zarafi ya karbi yesu sai ya ga cewa akwai albarka akwai morar wadata kaunacecen ubangiji mai zabura ya ce sai dai idan ubangiji ya yi gini gidan magini kawai suna aikin banza ne wato za mu ga wannan a cikin zabura sura 127 aya ɗaya, zabura sura 127 aya ɗaya ya ce idan ubangiji ya gina gidan magina kawai su ne mai zabura ya ce sai dai idan ubangiji ya gina gidan magina in ba haka ba duk wani gini da mutum yake yi don kansa ba da ikon Allah ba ya zama banza kaunacecin ubangiji manzo bulus ya tabbatar da wannan a cikin korintiya ta fari sura uku aya shida zuwa bakwai korintiya ta fari sura uku aya shida zuwa bakwai ya ce na shuka apollos kuma ya shayar wato ya ba da ruwa amma Allah ne yake ba da karuwa wato i mutum yana da nasa fannin da zai yi amma murar karuwa Allah ke ba da ita don haka ba mai shuka wani abu ba ne ba kuma mai shayar ba ne wato ba mai shuki ba ne ba kuma mai ba da ruwan ba ne amma Allah ne wanda yake ba da karuwa Kaunacecen ubangiji ɗaya daga cikin ‘ya'yana cikin kristi ya dogara da iyawarsa na yin aiki tukuru don haka ya zama al'ada na yin aikin a kan ƙari ko yaushe wato har ma yana aiki fiye da yadda ya kamata abinda a turanci ake ce overtime ko an tashi zai kara aiki a kan aiki da yake yi duk da haka har yanzu bai iya biyan uh, bukatun rayuwa ba duk da kasancewarsa ɗan Allah wato shi mai bi ne kuma yana da kwazo cikin aiki amma duk da haka bukatunsa ba su iya samun biya ba yanayinsa daga baya ya canza da kyau lokacin da ya fahimci cewa dole ne Allah ya albarkaci aikin hannuwanmu don mu sami nasara na gaske. Wato duk da matsayin mutum ya karɓi Yesu yana bi, yana kuma aiki da kwazo. Ana bukatan a albarkaci Allah ya albarkaci ayyukan hannayenmu. Bari kuma ya kasance mana haka a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangijin. idan muka duba a misalai sura goma aya ishirin da biyu misalai sura goma aya ishirin da biyu wato karin magana Allah ne kaɗai ke yin albarka ba tare da kara bakin ciki ba wato albarkan Allah bisa ga misalai sura goma aya ishirin da biyu misalai sura goma aya ishirin da biyu albarkar Allah tana zuwa ba tare da wani bakin ciki ba ne kaunacecen ubangiji domin haka a nemi a nemi shi ubangiji yesu domin a mori albarkarsa da gaske a yau ɗin nan kuma zai ba ku ikon samun dukiya ba tare da bakin ciki ba bari ubangiji allah ya ba da zarafin morar wannan amin inda aka mai da hankalinmu addu'a ce haka kuma maganar addu'a wato kan addu'a maganar addu'a yana cewa ya uba na gode ubangiji da ya bani ikon samun dukiya na furta cewa ubangiji ya albarkace ni a cikin sunan yesu amin maimaitawa na gode ubangiji da ka bani ikon samun dukiya ina kuma furta wa cewa kai Ubangiji ka albarkace ni a cikin sunan Yesu. Amin. Kaunacecen Ubangiji, karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da tarihi ta farko, tarihi ta farko Sura 26, 27, 28 har zuwa 29. karatun littafi mai sarki cikin shekara ana karanta littafin tarihi ta farko wato lababbaru ta farko sura 26 har zuwa 29 kaunataccen ubangiji godiya ga allah uba wanda ya nuna mana karshen wannan mako na aiki bari kuma wannan rana ya zama mai albarka mai wadata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake jin wata fasara warsalam salam.